بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai masu daraja mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe su domin su zauna tare da annabi domin su taimaka masa wajen yada addinin Allah su taimaka masa wajen tabbatar da tauhidi waɗannan sahabai radiyallahu anhu a cikin wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi alihi wa sallam wanda fadilatu ke sa'ad yusuf abu aziz ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin tarihin babban sahabin nan mai daraja wanda ya samu ɗaukaka tun daga nan duniya saboda ayyukansa ba saboda yawan shekarunsa ba dun bai da shekaru masu yawa wannan sahabi shi ne sa'ad bin mu'az radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manyan shugabannin madina a wancan lokaci Daya daga cikin jigajigan da suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka goyi bayansa suka karfafa ki har manzon Allah ya ƙudiri aniyan barin birnin da aka haife ki aka yanke masa cibi ya girma a wajen ya yi aurensa na farko birnin makka saboda sun ki addini ya zuwa birnin madina wanda ake kiranta madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda wannan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka goyi bayan annabi ya sa annabi ya hijira daga mahaifansa zuwa ga wannan birni na madina sa'ad bin mu'az mutumin madina radiyallahu anhu a yau a darasinmu na casa'in da tara za mu taki daga inda annabi ya ba da amsa wa sahabbai lokacin da sa'ad bin mu'az ya bar duniya bayan an masa wanka an sanya masa ne an ɗauki makaranta, sai ya kasance makaran ko gangan jikinsa bayi da nauyi har sahabbai suka ce ma hamalna ya rasulallah mayyitan akaffu alaina min ba mu taɓa ɗaukan gawan da ba ta da nauyi kamar wannan ba shi ne annabi ya ba da amsa ƙwala ya ce ma ya muna uhu ya ce babu mamaki an ya haifa ya yi sako-sako haka wa kad habata min almala'ikati kaza wa kaza annabi ya ce ai mala'iku kaman kaza da kaza sun sauko lam yahbitu qattun qabla yawmihim ba su taba sauka ba kafin wannan rana Allah ta'ala ya saukar da su rana tsaka kad a ma'akum domin su ɗauki gawansa tare da ku Ya sa ba za ku ji nauyi ba to kaga yi daga nan duk wanda har aka yi masa haka ai dan aljanna ne garanti kai tsaye dan aljanna ne ko da akwai wani rikici a kansa Allah ya taka rikicin dama haka ne Ya sa kullum aka ce kai ta yi gifari, ko da rigingimu a kankan Allah ya taka su ke zai taimake ka wajen warwarewa amma kana matsawa gaba ba ka baka gifari? kana matsawa gaba babu tasbihi kana matsawa gaba babu salatin annabi kana matsawa gaba babu alhamdulillah ba la haula wala quwwata illa billah ba Allahu akbar ba karatun Qur'ani ba kiyaye sunnan manzon Allah ba kiyaye dokokin manzon Allah ko kuma dokokin Allah subhanahu wataala to zaka sha wuya dole mutum ya hada bangarori daban-daban mala'iku na musamman aka saukar da su domin su taya masu daukan makara na sa'ad bin mu'ad radiyallahu anhu wani hadisi isnaduhu hasan aqrajahu ibn sa'adin في الطبقات وحسن الأرناؤوط إسنادا في سير أعلام النبلاء wanda ya je waɗannan littafai zai samu ƙarin bayani wa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qazzara annabi ya ziyarce shi mun yi bayani a wancan lokaci inda ishtidadil alami alai lokacin da radadi na ciwo ya tsanani gare shi wa qabla khuruj ruhihi radiyallahu anhu tun kafin ruhinsa ya fita an abdullahi ibn shaddad kamar yadda aka samu ruwaya daga abdullahi dan shaddadin radiyallahu anhu qala dakhala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala sa'd annabi ya shiga wajen sa'a lokacin da ya shiga wa huwa yaqidu nafsa yana fama da kansa yana kokuwa da ransa duk wanda ya zo mutuwa sai ya fuskanci wannan sai dai wanda Allah ta'ala ya kubutar da shi kawai tun wani kamar bacci ne za a zare wani kuma ran tana kokarin fita yana kokarin haɗiyewa tana kokarin fita yana kokarin haɗewa dole ne ya haɗe amma ba za ta haɗiyu ba Allah ya sa mu cika da imani wa huwa yaqidu nafsa fa qala da annabi ya gaisha wannan yanayi sai ya tausaya masa amma sai masa albishir ya ce jazakallahu khairan min sayyidi qaumin ya ce Allah ya saƙa maka da alheri jagora irinka taimakon da ka yi wa addini Ya yasa daman duk wanda ka je kansa rai tana ƙoƙarin ta yi halinta to ire-iren waɗannan ake ambatawa lokacin da ka ga yana ta fama ya damu ko na kusa da shi sun damu ce Allah ya ba ka lafiya don karkace Allah ya tafi da kai da wuri da ce Allah ya ba ka lafiya amma masallacin nan da ka gina Allah ya saƙa maka da alheri saboda masallacin nan da ka gina Allah ya saƙa maka da alheri saboda islamiyyan nan da ka gina Allah ya saƙa maka da alheri saboda ɗaukan nauyin liman da ka yi kun gane ko ba ku gane ba eh an ka dauki nauyin liman da ya rinka ba da karatu kenan ana ce lokaci ya yi ma yana ce ku dan bari bari mu dan matsa kadan ko ku kara mun lokaci amma an akwai damuwa aka bar liman aka bar malam babu tallafi don yanzu zai tallafe muku karatu ma gaba daya sai minti talatin yana bayani ba za ku gane ba saboda kima ba a gane yake ba Allah kyauta na'am saboda haka kwantar da hankalin mutum ake a faɗa masa waɗansu abubuwan da ya yi ko yana sada zumunci a ce ai kai mai ƙoƙari ne bawan Allah wane baya da galihu ka gina masa ɗaki wancan tsohuwan ma wance ka gina mata ɗaki marayu su wane ka taimake su to wannan zai kwantar da hankalinsa ya ringa tuna Allah yasa ya ce jazakallahu khairan min sayyidi qaumin ce Allah ya saka maka da alheri jagoran mutane wannan shine shugabanci ba shugabanni yan mamaya ba sun ci nasu sun ci naku kuma suna kanci idan da haƙoƙinku zai biyo hannayensu ba za ku taɓa sani ba in kun tare rigima kuma su sa masu ɗamara duk su bindige ku wata shari'an sai a lahira Allah ya gafarta mana kuma Allah ya sassauta mana faƙada an jassama wa'atta ya ce ka zartar da ka cika alkawarin da ka yi wa Allah wani alkawari ya yi wa Allah ya alkawari zai kare addinin Allah kuma zai yi jihadi kuma duk ya cika waɗannan alkawura a cikin shekaru ‘yan kankani ba shekaru masu yawa ba shi yasa komai karancin shekaru ana son a samu ayyukan kirki sannan idan ka tsufa ana son ka cika da ayyukan kirki don kun san wani zai tsufa a bariki zai tsufa dai ya gama yawonsa a fostin. kuma ba inda aka yi fostin dinsa bai yi tsiya ba a cikin ma'aikata ana samu ko ba samu haka ma 'yan kasuwa duk inda mutum ya zauna sai ya yi cuta sai ya yi algos sai ya ci amana sai ya yi cuwa-cuwa to amma an Allah ya masa tsawon kwana ya gane kuskurensa to an masa gata ya sa kullum muke jinjina wa masu ritaya mutum ya yi ritaya ya dawo masallaci eh, ya dawo masallaci ya koma kwamitin masallaci litan bakin mai nawa ya bata a da gani wani baba ya zar kuke wallah ya gafarta mana eh. na'am saboda haka mutum idan ya tsufa kaga koda da farko ya gama barikancinsa ya yi shirme shekarun da Allah baraka wa ta'ala ya masa to ya ba shi dama ya masa gata Allah ya sa mu dace wala yujziyannaka huma wa adaka? yanzu abin da ya rage ne Allah ya saka maka da alƙawarin da ya ɗauka. alƙawarin da ya ɗauka ya ce duk wanda ya ɗauki alkawarinsa ya cika ya ce to shi ma ya yi alƙawari zai cika masa kamar yadda liyajiziyallahu as-sadiqina bi sidqihim wa yu'adhibal munafiqina Allah ta'ala zai saka wa masu gaskiya da gaskiyansu su kuma munafikai ya azabtar da su saboda munaficinsu inna allaha kana ghafurur rahima haka ne ko sannan akwai minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadu allaha alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila alƙawarin da suka yi sun cika to Allah zai cika musu alƙawarin wato zai ba su sakamako kenan kai ma lokacin da ka zo duniya ka yi alƙawari wa Allah ko ba ka bane alam ahad ilaikum ya bani adama an yi wannan alƙawari kada ka kuskura ka bauta mai shaidan ka cika kagan ka cika ba akwai matsala akwai aiki to Allah ya samu dace na'am wannan hadisi wala yujzi annaka Allahu ma wada'aka ma wa'adaka ثانيا قو رجاله ثقات ابن سعد في الطبقات حامي السير أعلى النبلاء kusan mafiya yawa littafan da ya ɗebo abubuwan ya yi samari ɗinsu za ga littafan ba su da waɗanda ya fi maimaita su yan kadan ne mutum zai yi haddace su sai ihtizazul arshi li mauti to ga wata daraja kuma saboda mutuwansa sai da arshin ubangiji ya girgiza wasu malamai suna ce za a yi a ce al'arshin ubangiji ya girgiza alhali kuma Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi tawa ai abinda manzo Allah ya faɗa ka bar shi haka ya fi karfin kwakwalwanka ka gane ka zaya haka ƙwarai da gaske saboda akwai ire-iren waɗannan abubuwa da yawa in ka ce za ka yi dogon bincike to kai za ka lalata imaninka ƙarshen ba a yi sa'a ba za ka mutu kana kafiri ya sa ba a ƙetare iyaka saboda haka ƙwaƙwalwanka kamar yadda suke faɗa yiwa fakalti yana da limit yiwa science yana da limit sai ka yi amfani da shi inda ya dace ayyu qaba anan malai yace wace daraja ce azamu min hadhihi almanqaba wanda tafi wannan daraja girma wa ayyu thamin wato wane award ne wisam din nan suna sa award irin wanda za a zo a rataya wa mutum ko a Najeriya ma ana bayarwa daraja ta girman ƙasa ne ko ta menene suke fada eh eh mutum ya gama ya sha kasan kuma ƙarshe zai ba shi awo Allah kyauta eh to wisam na Allah arfa min hadha alwisam shin akwai awo din da yafi wannan awo din daukaka babu abdun yamutu fil ardi bawan Allah ne fa ya mutu a bayan kasa ya hatat ya hatattu lahu al arshu amma al'arshin ubangiji ya girgiza taraban wajen raurawa wa farahan bi gudome da kuma tsananin farin ciki saboda halattowarsa kamar misalin wanda kake ƙauna ne ko wanda kake so ya yi tafiya ya dawo ko baka taɓa haihuwa ba matanka ta ɗauki ciki ana ta kaiwa da komowa asibiti yaya ne ka zane yake nan kawai sai ta zo ta haifa maka ɗa wanda yake kaman an tsaga kara yaya farin ciki za ka yi farin ciki ba mamakin karki abu ma sai hannunka ya yi rawa shi ne yake abinda ake nufi da taraba na fassara yadda za mu gani makyarketa ne mutum zai yi amma na farin ciki Na ka zo aka ce masa albishir boro ai matarka ta haifi yaro yadda ka san an tsaga kara kaman kai ne yana da mahaifi ko yana da iyaye bari ya buga waya ya faɗa musu sai kaga hannunsa yana ta rawa saboda farin ciki haka ne ko an goma zai shiga ɗakin amarya ba ɓari yake yi ba waye zai mana ƙarin bayani na'am ikra ka karanta wannan ruwaya an jabirin ruwaya daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma qala jaa Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala'ika Jibril ya zo wajen annabi shugaban mala'iku fa kala yace man hadha al-abdu salihu alladhi mata yace wani bawan Allah ne a cikin ku wanda ya mutu yau din nan kam yace futihat lahu abwabus sama yace na ga duk an bule kofofin sama wata harraka lahul arsh yace sai da al'arshin ubangiji ya girgiza wa karaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa idza fa'adu sai annabi yace sai ya fita shine sai ya samu confirm cewa sa'ad bin mu'az shine Allah ya musa rasuwa Fa fajalasa qala fajalasa ala qabri yasa lokacin da aka je aka bizne shi annabi ya zauna kan kabarinsa babu laifi idan aka bizne mutum a zauna akan kabarinsa ba yana nufin kai ba eh, kun san kawai da yare ne yake fadin haka saboda ba a zama akan kabari sai dai a kusa da wajen a yi masa addu'a kowa ya yi nasa ba wani yanzu ya ce muku alamtara me ya kawo alamtara kuma wajen kabari alamtara fa alamtara kai kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam ya yaji alkaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tsairan ababil tarmihim bi hijaratin min ai akwai matsala to wani za a karanta kenan alam shara? alam nashara laka sadraka wa an anka widraka saboda yake ga kabari An bai aiki ba yake ga uku wani alam shara ba za ta masa aiki ba amma an ba da dama a nemi gafara ma duk wanda aka ne shi sai dai an ce kowa ya yi nasa wani ba zai jagoranta ba inda ake fama da wadansu malamai kenan babu a rubuce baya rubuce amma sai ga ana ta jayayya wani yana ta daga jijiyan wuya shi dole sai ya jagoranci addu'a kamar yana gwada cewa shi ya fi kowa tsoron Allah dole sai ya jagoranci addu'a kuma da za ku je ku yi dogon bincike wallahi rikakken dan ciwa ne don in ka gane halinsa ba za ka taɓa yadda ya jagorance ka addu'a ba Allah sai a samu kai da kake binsa ma kafin shi hali mai kyau ana samun haka annabi ya zauna a cikin kabarinsa ya yi addu'a ya kama hanya ya tafi Da wannan ruwa ya ruwaya akhrajahu ahmad wal hakim wa qala sahihul isnadi wa wafaqahu az-zahabi رحمهم الله تبارك وتعالى قال الإمام الذهبي إمام الذهبي يا قارن بياني يتي وقد تواتر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي wannan magana babu ko kwanto babu shakka a ciki saboda an samu hadisai rututu daga wajen annabi innal arsha lalle al arshin ubangiji hitatta li mauti sa'adin farhan bihi ya girgiza saboda mutuwan sa'ad bin mu'adh radiyallahu an saboda farin ciki Allah tabaraka wa ta'ala yi lale marhaba da zuwansa wa sabata anna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala kuma ya tabbata annabi ya ce fi hullatin ta'jabu min husniha lokacin da aka kawo masa wata riga sai ya sa sai ta sai ta yi masa kyau kwarai da gaske hulla kamar tufa annabi ya sa sai abin ya yi masa kyau sai sahabai suka zo suna gani kowa zai zo ya taba yana gani saboda abin ya baki sha'awa yana jin mamaki shi ne manzo Allah ya ce kuna jin mamakin wannan tufafi ya ce lamana dilo sa'ad ibn mu'az fi aljannati khairun min hadhihi ya ce yana fada muku hankicin din sa'ad ibn mu'az hankicin din sa wannan tsumman da ake goge fiska ake goge menene da shi ya ce a cikin gidan aljanna ya fi wannan tufafi jini. ƙunga wannan kwamfam ya zama ɗan aljanna farai da gaske saboda yankai ka samu wannan abin na aiki kenan daga nan ka yanke aikin ka ce Allah ma ya dauki ranka saboda baka san abin da zai zo ya faru daga baya ka zo ka warware abubuwa ba da za a gwada mutum a ce ga aljannanka za ka ce gara ka tafi yanzu Ka bar wannan rikici na karancin naira da karancin fetur da hayaniyan 'yan siyasa da danniyan manya da ciwaciwan malamai da adawa na 'yan uwa da dangi da makwabta da hasadan mutane daban-daban haka kawai kullum idan da kana wuce waje mutane fa ba san ka ba a ganka haka dan feret bayan kwana biyu a ganka sai sheki take kana abin nan sai wani ya ce kaga azzalumin nan haka kawai wallahi kuwa saboda mutane ba su da ɗa da ba sa aiki da karatu ba san ya kamata ba ha kawai wani sai ya zo ya zage ka ce kaga maciya haramu sai kuma ka yi masa bayani ko ka abin nan din nan sai ka ji ya ji kunya shi kuma a ce ya bayani sai ya zo ya ta zazzare ido kwarai da gaske to ya ce kai mace ya haramu shi kuma ya tara iyalai baya ba su haƙƙinsu ya maka ƙarya ya maka ƙazafi shi kuma ga wasu ya jibge su a gida yana zalunta su Allah ya kyauta wannan ruwa ya… ruwaya sahihun akhrajahu ahmad wal hakim wa sahahahu wa wafaqahu zahabi wannan takariji ne na malaman hadisai qala zahabi imam zahabi yace rahimahullah wal arki ubangiji khalqun lillahi musakharun ce halitta ce ta Allah kuma wanda ya kore wa kansa idza ka'a an yahtazza ihtazza bi mashi'atillah idan Allah ya ga dama al'arkin sai girgiza zai girgiza da ikon Allah waja'ala fihi shu'uran li hubbi sa'd kuma ya sanya masa ji da alama saboda me saboda ainihin son sa'ad rahimahullahu ta'ala kama ja'ala ta'ala shu'uran fi jabal ya kawo mana misali kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya sanya ji ma dutsen Uhud lokacin da annabi ya hau kan dutsen Uhud da shi da Abubakar da Umar sai ya girgiza kuma sai hankalinsu ya taki tunda za a dauka girgizan ƙasa ne ya ce ihda ya Uhud da ka kwantar da hankalinka ya uhud wanda yake kanka annabi ne da sahabbansa guda biyu da sahibansa guda biyu abubakar da umar kenan girgizan da ya saboda yana gwada kaunansu ne yana son su shi yasa wannan ya tabbata yana daga cikin mujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi hubbihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda yana son annabi wakala ta'ala imamu zahabi ya sake kawo wani misali ya ce Allah ya ce ya ji balu a wube ma'ahu Ya ce ya ku duwatsu ku kaskantar da kai ku yi tasbihi ku yi da'a wa Allah tare da wa tare da annabi dauda alaihi salam kamar yadda ya zo cikin suratu saba walaka da atai na dawo da minna fatla Allah ta'ala ya ce lalle wallahi hakika mun ba da annabi dauda falala da daraja da gare mu ya ce muka yi kira muka ce ya ji balu ya ku duwatsu a wibi ma'ahu wa tsaira ya ku duwatsu da tsuntsaye ku kaskantar da kai gare shi da kuma tsuntsaye wata ya ji balu ya ku duwatsu a wibi ma'ahu ku kaskantar da kai gare shi wa tsaira haka ma tsuntsaye mun musu umarni su kaskantar da kai gare shi ya in yana tasbihi duwatsu ma suna amsawa sannan tsuntsaye za su zo su ma yana yi suna yi garke na tsuntsaye za su zo yana tasbihi suna yi suna sauraronsa wannan Kur'ani ne ya ambata kamar yadda mazu Allah yana cin abinci yana cin abinci abinci yana yin tasbihi maza Allah ya ce fa yana gane wani dutse a makka kafin a aiko shi annabci ya ce har sallama yake masa yi shi bai gane menene zai faru a gaba ba ya sa kulla ke ce annabi bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi ko kai a cikin rayuwanka da za ka zauna ka yi tunani mai yiwa za ga ko waɗansu alamu da yawa a can baya da suke gwada mai yiwa za ka zamo kaza ko za ka samu kaza ko za a yi kaza ko menene waɗansu abuwa kana iya tuna su in ya zo wuce dutsen zai masa sallama in ya zo zai masa sallama ya ce ya gane wannan dutsen a makka to ga duwatsu suna yin tasbihi tare da annabin allah annabi dauda ga tsuntsaye suna yin tasbihi tare da annabin Allah annabi Dauda to balle kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alanna lahul hadid eh wannan kuma falala ce Allah ya lausasa masa bakin karfe na kawo masa bakin karfe komai sa bismillah yake yi wallahu alamu menene ko da addu'an da Allah ya bashi ne kawai in ya mulmula shi haka yadda yake mulmula tunkuza shi ba ruwansa da sai an sa a cikin abin nan kuma shi kadai ne Allah baki wannan sai ya sarrafa shi yadda yake so shi yasa shi ya fara yin mai sulke na yaki shi ya fara yi to mahallu shahid anan ya jibalu ya ku duwatsu awwibi mahu ku yi tasbihi tare da shi wa da kuma tsuntsaye wa fi sahih bukhari ya zo cikin sahih al a idan qaul ibn mas'ud maganan abdullahi dan mas'ud yace kunna nasma'u tasbiha ta'ami wa huwa yukal yace muna jin tasbihin abinci a majalisan annabi ana ci kamar ce yana subhanallah saboda haka ka je gida kawai ka cire kayanka ka abin an kawo maka abinci ka bude kayan kimara sai ce subhanallah za ka yi bakinka ne ko za ka mayar ka gani amma dai na san gaskiya inda ya irin mutanenmu na yanzu ne ai tsorata zai yi tsorata zai yi sun zai fara tunanin cewa ko Allah ya kawo wani abu ne ya kama shi eh, zai ce wallahi an jima wannan marantuwan an jima zai yi ziyafa. to kagan kana laifi sai ka tuba sai ka gyara halinka in Allah ya ga dama gadonka zai iya yin tasbihi filonka zai iya yin tasbihi to ba gudu za ka yi ba a inda ya filonka ka juya ka ce la ilaha illallah ya kuma ya ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai sai ka yi addu'a amma ba ta ki furgin za ka yi ka in ka taki ka gudu ma ai filonka ne Inda har zai kama ka ko an turo shi ya kama ka ne sai ka zo za ka ɗauke shi zai kama ka kuma wallahi yadda ya yi magana ka san inda kake zai iya fetuwa ya same ka ko ba ka ba ne wannan ba abin mamaki ba ne wani hadisi sahihul bukhari ya zo cikin sahihul bukhari da musnad na imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala wa hadha babun wasi'un imam zahabi ya ce wannan wani babi ne mai faɗi sabiluhu al'iman babban abin da ake bukata ka yi imani kawai amma in ka ce za ka ja to abin ya fi ƙarfinka saboda kowa tare da kai akwai misalai iri daban-daban yanzu za ga wata mata tana da ciki haka cikinta ɗan ƙarami ne mai sai ta haihu musamman a da sai ta zo ta haihu sai ku ga yaya biyu ko uku ne mafiya yawa ma sun fi haihuwan biyu kuma karamin ciki za a ga wani cikin kirgege ne da kyar uwan take tafiya daga nan zuwa kwalta za ta yi tafiya sai ta zauna ta huta amma sai ga ta haifi wani ɗan ferret mai katon kai ki kalan su zai fito ba ya kaga da mamaki ba ya daga girman cikin ba ne yadda Allah ya tsara ne tunda yanzu ana samun mata masu haihuwan yaya uku yaya hudu ma sai ga suna haihuwa waɗansu sirai waɗansu kuma amma dai abinda nazari ya tabbatar shine mafiya yawa duk waɗanda suka haihu ‘ya'ya da yawa rashin kulawa shi ke kashe su saboda me saboda mafiya yawa masu samun triple masu samun uku uku ko hurhudu din nan da waɗanda ‘ya'yan suke haihuwan bibiyu bibiyu din nan mafiya yawa talakawa ne shi bai ce ya ƙoshi ba uwar ba ta ci ta ƙoshi ba an haifi yaya uku kuma za su rinka shan nonon uwarsu nonon nan kuma idan suna sha yunwa zai sata kai ba za ka iya siyo madaran nan ba ba za ka iya siyo fik ba ba za ka iya sayan saralak ba ba za ka iya sayan madaran shanu ba saboda kai ma kana fama da kanka ƙarshen an zuwa kankanin wani abu yaro yana neman magani wancan ma na nema uwan ma tana nema uban ma yana nema nawa za a ji sai ga yaro ya mutu saboda duk masu ya'ya biyu ko uku suna bukatan kulawa suna bukatan kulawa ba ka ga ikon Allah ne tunda abu yana faruwa ga ba za ka zaya kana ta jin mamaki yaya aka yi ta haifi ya'ya da yawa haka ba kwanakin baya akwai wata mata da ake ba da labarinta ko aihuwa hudu ne ko biyan ne ta yi duk haihuwan da za ta yi yaya biyu ne kun ga irin waɗannan mazaje su suke gudu su bar gari yin eh, mutum ba da komai ah, to a ce ta hudu duk yaya biyu ne biyu za hudu kaga takwas kuma sai ka samu talaka ne garan da ya kamata ya yi mata da kayan aure na farko ma bai kammala ba haihuwan farko an samu biyu aka sake ta sake biyu aka sake ta sake biyu shida kenan don aka sake to kaga sai ya gudu ya shiga duniya ba za a sake jinsa ba Allah kyauta kaga wannan ikon Allah ne domin karin bayani sai a duba sai sayarwa alamin nubala almala'ikatu fi janazati sa'ad sa'ad bin ubada mala'iku sun halarci janazansa ai tun da suka zo suka ɗauki makaransa al'arshin ubangiji ya girgiza ba kan wallasa ba ne barai da gaske sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo mala'iku suka halarci jana'izansa shi ne mala ya fara da subhanallahi ma'ala ya ce tsarki ya tabbata ga Allah ma'ala ƙadarin insani inda ma ya rufe rabba mene ne girman matsayin mutum idan ya san ubangijinsa ma ahalahu wa ma agala me yayi dadin sa me yayi tsadan sa inna wufudar rahmani lalle tawaga mai rahama ta tanazzalu alaihi inda mauti lokacin da mutum ya zo mutuwa inda mutumin kirki ne to akwai mala'ikun da za su zo suna rarrashin suna ce Allah ta khafu wala tahzanu وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله تخافوا كركو جثورو abinda za ku bari wala tahzanu kar ku bakin tike abinda za ku riska nan gaba ko Allah takafu kar ku ji tsoron sakamakon da za ku samu wala tahzanu kar ku bakin ciki dangane da abinda za ku bari wa abshiru bil jannati kuma ana muku albishir da gidajen aljanna allati kuntum tu'adun wanda kuka kasance ana muku alkawari saboda haka mutumin kirki wanda ya san Allah makusancin Allah zai rinka samun wannan albishir Allah ya samu samu kamar yadda ya zo cikin suratu kusila wa ha hiya tataqaddamu janazata sa'ad sai ga sunan malaiku rututu sun halarci jana'iza na Sa'ad bin Mu'adh wa tamshi haula ko haulaha suna tafiya a gefe kun san za a raka gawa ya halatta a zauna a gaba ko a baya ko a gefen hagu ko a gefen dama duk wanda aka yi daidai ne sai eh, da so samu ne a ce gawa ana mata rakiya an aka ce ana mata rakiya tana gaba kenan ana binta mm. in aka je kuma sai a tsaye tsaye sai an wuce da ita dab bakin kabari sannan kowa ya zauna to ga mala'ikun Allah fi mawqibin mahibin cikin tawaga abin tsoro ya ajizul qalamu an wasfihi alkalami ba zai iya sifantawa ba annabi na Umar ruwaya daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma qala abdullahi dan umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam annabi da kansa ya ce hadal abdu salih ya ce wannan bawan Allah na kwarai shi ne sa'adu bin muwa allazi ta harraka lahul ya ce saboda matsayinsa sai da al'arshin ubangiji ya motsa wa futihat abwaabus sama aka bude kofofin sama saboda martaba ki wa shahidahu sab'una alfan min mala'ika sai da mala'iku dubu saba'in suka halarci jana'izansa yanziluna ila al-ardi ولم ينزلوا الى الارض قبل ذلك dhalik taba sauka zuwa ga duniya ba kafin wannan lokaci saboda ubangiji yana da runduna da yawa ba wanda ya san yawan mala'iku sai Allah tunda suna halartar wajen karatuttuka a daidai wannan lokaci a duniya karatu nawa ake yi eh wato oh, a Najeriya darussa nawa ake a daidai wannan lokaci na karantar da addini ok to mu dawo jihar bauchi darussa nawa ake yi da ba za ka iya sani ba kuma kowane wuri akwai mala'iku illa haffatumul mala'ikatu mala'iku suna kewaye wajen to mu dauki namu tun da kafa masallacin nan zuwa yau darussa nawa ni kadai na yi ka hada da na sauran malaman gaba ɗaya darussa nawa ka yi kai sau nawa ka zo eh in ba za ka iya lissafin darussa na ba kai sau nawa ka zo haka ba za ka iya sani ba yana da yawa to daga nan za ka gane Allah yana da mala'iku da yawa tun daga farkon halitta har zuwa ma damacin samawatu wal ardu illa ma sha rabbuk Ya sa Allah ya ce babu wanda ya san yawan rundunan ubangijinka illahu na'am amma wani abin mamaki duk da wannan gatan da ya samu da aka sashi a kabari sai da kabari ya matsi shi warai da gaske in kana liman ka shafa wa kanka ruwa Allah ran ma ka shafa wa kanka ruwa komai kirkin ka shafa makanka ruwa don komai yana iya faruwa annabi da kansa ya ce laƙaddun mazammatan ta ce amma zai shi a cikin kabari sun ma'ufri ja'an sannan aka ya masa ya ne sa'ada yana nufin sa'ad bin mawar ya sa mutuwa da bayan mutuwa sai addu'a da gyara hali dammatul kabar ga ƙarin bayani wannan hadisi na uku isnaduhu sahih akhrajahu an-nasa'i wa ibn sa'd fi tabaqat qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gafa abinda annabi yace law naja ahadun min jammatil qabri yace wallahi da wani ya kubuta daga matsewan kabari la naja minha sa'd yace da sa'd bin mu'az ya kubuta amma sai da kabari ya matse duk wannan waɗannan darajoji amma sai da aka matse shi to daman yanayin haka ne wani daga lokacin mutuwansa zai wahala bayan an cire ransa zai samu sauki warai da gaske wani kuma sai bayan ya mutu tukuna waɗansu abubuwa za su biyo ko cikin kabari ko ranar tashin alkiyama to Allah dai ya sauke mana gaba daya talikul imam zahabi imam Zahabi zahabi yi ƙarin bayani kala rahimahullah imam az-zahabi ce, qultu hadhihi ad-damma yace wannan ainihin matsewan laisat min azabil kabari fi shay'in wannan ba azaban kabari ba ne barai da gaske amma kun ga annabi ya ce kullum mu nemi tsari daga azaban kabari saboda yana neman tsari Tun sallan da ya yi. liman zai zo yana ce wani uzu bi min azabil kabar. kafin a yi sallama yasa in kaga an ɗauki lokaci ana tahiya ire-iren waɗannan addu'o'i yake yi in liman ne zai ce wani uzu bi kamin azabil kabar kai kuma kana wa uzu bi kamin azabil kabar kwarai da gaske saboda yi liman yana jagorantar mutane ne akwai in ya zo addu'a zai haɗa jam'i gaba daya kai ko mamu ne ba ka jagorantar kowa saboda haka ta kanka kake yi neman tsari daga azaban kabari duk wanda za a yi masa azaba cikin kabari zai wahala to dan matul kabar matsewan kabari wannan ba azaban kabari ba ne. wannan baya cikin lissafi mafiya yawa waɗanda ake musu azaban kabari halakakku ne munafikai kafirai annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya saboda safe da maraice za ita gangaro musu da azaba ta kowane bangare ran tashin alkiyama kuma ita dukansu a gangara su zuwa ga azaba mai tsanani don haka bal ya ce a'a ya ji yajiduhu almu'min sun san kamar wani al'amari ne wanda mumini zai samu wannan fasara ne ya yi. kamar yajidu alama faqdi waladihi kamar yadda mutum yake jin takaici na rashin ɗansa wanda aka haifa masa wa hamimi hefi duniya ko kuma masoyinsa a nan duniya in kana son wani sai Allah ya ɗauki ransa ya kake ji a cikinka? Eh. wa kama ji domin alami mardihi kamar yadda ba ka da lafiya za ka rinka jin wani abu a cikinka wani za ka ji yana cewa kamar ana tafasa jikinsa amma kai in ka jikinsa ya ka ji sanyi ka ce kai ba ka jin komai amma shi yana ji wa alami khuruji nafsi ko kuma ainihin radadi na fitaransa wa alami alihi fi kabarihi da kuma radadi na tambayin da za a yi masa a cikin kabari wa imtihanihi da jarrabawan da Allah zai ɗora masa wa alami ta'assurihi ko kuma ainihin radadi na tasirantuwa bi buka'i ahlihi alai da kukan da iyalansa za su yi masa saboda annabi ya ce almayyitu yu'azzabu fi qabrihi bi buka'i ahlihi alai idan iyalai suka yi kuka wa mutum kuka na hauka to a cikin kabari yana masa azaba sai dai azaban da ake nufi irin wannan radadi amma ba azaban kabari ba azaban kabari ba kyau akwai dai damuwa wa alami qiyamihi min qabri da kuma raɗaɗi da rigingimun da zai tarar a lokacin da zai tashi daga kabarinsa lokacin da yake tare wato ainihin ribibe wa alamil mawqifi wa huwa lahu da kuma ainihin raɗaɗi na tsayuwa a filin alkiyama wa alamil wurudi alanna. da ainihin raɗaɗi na bijirowa kan wato ainihin wuta da za a sanya siradi wa yin minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wa nahwu dalil da makamancin wannan fa hadhihi al kullu kulluha kun ga waɗannan raɗaɗoɗi da takin hankali da girgiza gaba ɗaya kattunalu dole sai musu wa ma hiya min azabil qabr ba sa daga cikin azaban kabari wala min azabi jahannama qab kuma ba sa daga cikin azaban jahannama walakin al-abda taqiyya sai dai bawa mai tsoron Allah yarfaqullahu bihi fi ba'di zalika aw kulli Allah zai sassauta masa a wani bangare ko kuma duka gaba daya amma don ka wahala a wani waje ba shi yake gwada cewa ba za ka shiga aljanna ba kwarai da gaske wala rahata lil mu'mini duna liqa'i rabbi amma shi mu'mini baya da samun natsuwa da hutu sai idan ya hadu da ubangijinsa a cikin gidan aljanna to Allah sanya mu cikin sauki Kalallahu Allah ta'ala Allah maɗaukaki da kansa ya ce wa an zirhun yau malhasarati ka yi musu gargaɗi ranar nadama saboda wahalhalun da ake ciki kowa sai ya yi nadama kamar yadda ya zo cikin suratu maryam wakala a cikin suratu gafir kuma ya ce wa an zirhun yau mal'azifati ka yi musu gargaɗi ranar da take dab da dab ranar tashin alkiyama yau mal'azifati yau malkiyama kenan idil qulubu ladal hanajiri kazimin lokacin da zukata suke ina mutum a filin takin alkiyama amma zukata suna nan suna makoshi kamar za su fita amma ba za su fita ba duk mutuwa da yake yi idan mutum ya mutu ya dawo to ba zai sake mutuwa ba ya sa ba dai nan duniya ba za a dawo a lahira in aka tashi za a tashi a lahira ne amma saboda tsaban wahala sai rayukan mutane sun zo makosansu mutum yana haɗiyewa kamar yadda lokacin mutuwa kana kokarin kamar yadda rai din ita kuma tana kokarin fita saboda tsaban wahala shi ne ladal hanajiri kazimi wa nasalullah ta'ala al-afwa wal lutf al-khafiyya mala yace dole mu roki Allah yafiya da kuma sassauci a bayyane da boye wa ma hadhihi al tare da wannan girgiza fa sa'adun mimman na'lamu annahu min ahli al-janna kun ga sa'ad bin mu'ad Duru wayoyi sun tabbata dan gidan aljanna ne amma sai da wani ɗaya daga cikin waɗannan ya zungure shi sai da ya haɗu da shi shine matsewar kabari wa annahu min arfa'i shuhada radiyallahu anhu a cikin waɗanda suka yi shahada yana ɗaya daga cikin manya tunda ya roki Allah kuma Allah ya tabbatar masa wa ka annaka ya hada saboda haka kaman kai ne ake gargadi gare ka tazunnu annal faiza la yanaluhu hawlun fid darain a ce wanda zai samu rabo a lahira ba zai shiga damuwa a duniya da lahira ba zai yi ba a lahiran ma zai shiga damuwa sai dai Allah zai kubutar da shi Allah ya kubutar da mu to balle kuma a duniya wala rau'a babu tsoro wala alama babu radadi? wala kaufa babu fargaba ba zai yi ba sal rabbakal afiya ka roki ubangijinka kubuta kawai yasa kullum ke son ire-iren waɗannan addu'o'i wa yau sharana kuma mu roki Allah ya tayar da mu fi zumrati sa'adin a cikin tawagan sa'adin ma mu samu mu tashi ai ba kowa ne ma zai tashi a cikin wannan tawaga ba saboda ka dubi abin da ya yi. kai za ka iya yin ɗaya daga cikin abubuwan da yayi ba ka iya ba wannan karin bayani ne intaha unzur siyaru a'lamin nubala ka dubi wannan littafi walamma tuwfiya sa'adun sa'ad bin mu'adh lokacin da Allah ya karɓi ran Sa'ad bin Mu'adh sahat ummu sai da mahaifiyarsa ta yi kuka warai da gaske ta yi kuka na ka'ida kun ga akwai don wani lokaci za ka zo akwai inda ba za a yi kuka ba akwai inda ba za a hafi musamman mata a ce mahaifiya abin nan ɗanta ya rasu mai yiwa ma ɗanta kenan guda ɗaya ce ba za ta yi kuka ba sai dai kukan takin hankali ne ba su ko namiji ne a ce ɗansa guda ɗaya tilo kenan wanda yake taimakonsa dattijon da ya kai shekara saba'in ɗansa guda ɗaya aka zo aka ce ya tafi to ko an ɗan lafa shi wani waje sai ya numfasa to gara ma ya yi kukan don kar ya zama masa kumallo na cuta saboda haka ya rasu ya bar mahaifiyarsa fasahat ummu ine mahaifiyarsa sai ta fashe da kuka wa qala an sallallahu alaihi wa alihi wa sai annabi yace ce ala yarqa oke yace hawayenkin nan ba zai bai isa haka ba wa yashabu hudnuki Bace ranki ya tafi fa inna ibnaki lalle danki sa'ad bin mu'adh awwalu man dahika ilayhi shi ne farkon wanda Allah ya masa dariya ya sa Allah yana dariya Allah yana murmushi amma ya yake yi wallahu alam in ka ce kaman haka ka bata eh tun da nan duniya ba ganin Allah duk wanda ya ce ya ga Allah ma gigije yake tunda hankali ya yi shi ba zai ce ya ga Allah ba duk kusancinka da Allah amma kana iya mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka san manzon Allah kai mafarkinsa to sai a tambaye ka a ce yaya manzon Allah yake in ka ce dogo ne kaman gongola ce kariya kai kaga wani dan Nijar ne misali ba su ne ake samun dogaye ba ana samun dogaye a cikinsu ce ya ga wani ne wanda yake mai gemu da yawa hakan nan fari fal a ce wani kakanka ka gani yau annabi gemunsa ba fari ne sol ba gemun da yake kan annabi da abin nan da gemunsa wato hurhuran da yake kan annabi da gemunsa da menene ba su da yawa ya ga fari sol hurhura sai idan mutum ya san annabi shi yasa ake son ka karanta sifofin annabi ka karanta kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa sai ka yi kaman ka haddace to in ka yi mafarki ka gani shi din ne ka gani amma yanzu yadda kullum kake zaune a nan da abin nan za ka yi mafarki ni ne za ka gani ba shi ba da ce to ki kwantar da hankalinki wa tazzalahul ar ya ce al'arshin ubangiji ya girgiza sai da ya girgiza saboda mutuwarsa ya faɗa mata haka ne don ta kwantar da hankali tun da manzo Allah Allah yana sanar da shi abinda bai sanar da sauran mutane ba eh tun karka je ka ga wata tsohuwa ta fashe da kuka kuna kokarin kurarashe ta kayan kokariya eh don kawai don kararrake ta ba haka ke yi ba qala zahabi hadha mursalun imam zahabi yace wannan hadisi mursali ne wa mursalun min sahabi yusaqat shine wanda ka cire sahabi a ilimin hadisi buka'u sahaba alai to ba mahaifiyarsa ce kawai ta yi kuka ba hatta sahabbai ma sai da suka yi kuka aka ga ba karamin mutum bane musamman idan aka yi tunanin taimakon da ya bayar da haɗin kan da ya bayar to dole ya yi kuka lamman fajara jurhu sa'a lokacin da rauninsa ya sake ɓarkewa jini ya yi ta zuba A ajila ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a can baya mun yi bayani kun san manzo Allah ya je wajensa da gaggawa fa asnadahu ila sadrihi annabi sai da ya dauke shi jingina shi a kirjinsa wa dima'u tasilu alai jini kawai yana ta kwarara to wanda jini ko da yawa ya fitan ba a mayar masa da wannan jini ba mutuwa zai to a lokacin kuma Allah ta'ala bai ba su hikiman yi haka ba ba a samu ci gaban da za a tsare jinin ko kuma a ƙara wani jini ba ana cikin wannan yanayi faja'a abubakarin radiyallahu anhu sai ga abubakar bin fi kuhafa yana zuwa da yazo ya gani ya yace wan kisara zaharahu ala sa'ad yace wayo Allah Yace ce bayan sa'ad wato kamar bayan sa'ad ya karye kun san duk abin da ko accident ne idan baya ya karye yana da wahala dora shi ba ya ruwa in ya karye mutum ya tafi kenan Wakala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mahalan ababakar sai annabi ya ce ma abubakar ya ce a'a kun ga shi ma babban sahabi ne mai daraja saboda ya fito ya bayyana haka ya gwada tausayinsa da alhininsa kada ya tada hankalin wadansu da ce a ah, mahala sassauta eh. a umaru sai umar ya zo to me yasa ake samun a hadisi haka annabi ya zo dina abubakar ya zo sannan kuma dina umar ya zo kai sai ka ce an tsara ne domin a maida martani ba haka bane haka yake rubuce matsiyata ne kawai suka lalace yasa ko kaki ko kasuwa ka za ka ringa ji wanda kake ƙi da ainihin mugun zuciyanka ko da bakar zuciyanka sai ga kuma ana ta ambatonsa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abubakar bin Abi Quhafa ko kaki ko za ka mutu sannan ga Umar dan Khattab radiyallahu anhu to sai Umar yazo akwai wani hadisin ma karin bayani ne akan wannan Zai da in za ka tashi ka tafi ba ka sa bakar hula ba sai dai in za ka tashi ka sa bakar hula alama ok ba alama ba ce gina eh. na'am faja'a umaru umar ɗan kattab sai ya zo fakale ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yadda ya ga jini yana ta malala wannan ruwaya rijaluhu thiqatun lakinnahu mursal sai dai hadisi ne mursali qalahu al-arnaud kamar yadda yazo cikin siyarwa alamin nubala alhamid wa an aishata to ga ɗayan ta zo radiyallahu anha ita ce nana aisha qalat ta ce hadara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam domin cikin ɗakin ta ne lokacin da bin ya barke manzon Allah sai maza maza ya je wa abubakarin wa umar da abubakar da umar manyan bayan Allah ba adawa da sun kai adawa da su ma kai ka shiga damuwa ah, to ko na kusa da kai ne ma kana adawa da shi ko kana masa hasada kai ne za ka shiga damuwa ka mutu da bacin rai ka gagar walwala ka kasa bacci ja'iri kawai ya kamata mutum ya san suwaye ya kamata ya ringa hadawa da su ko waɗanda ba musulmi ba ai za ka yi hadawa da su ne saboda suna yakan musulunci saboda ba su san addini kana addu'an Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi akan kafirai su kuma Allah ya shirye su idan ba masu shiriwa ba ne kuma Allah ya halakar da su to dukansu sun halarto sa'ad bin mu'adhin sa'ad da mu'az wa huwa yamutu fil qubba ana kokarin wato yana kokarin mutuwa a cikin bukka allati darabaha alaihi rasulu fil masjidi wanda manzon Allah ya sa aka yi masa tunda kun san sai da ya zauna daga nan ya ce a kai shi gidansa a kai shi wajen mutanensa kala ta ce wallazi nafsu muhammadin biyade ina rantsuwa da wanda ran muhammad yake ga hannunsa shine Allah ta ce inni la'arifu buka'a a bakarin min buka'i umara ta ce wallahi ina gane kukan abubakar daga kukan umar yadda suke kuka ina ji na san kukan babana na san kukan umar ɗan kasuwa wa inni lafi hujjarci ta ce fakana kama ƙala wa mata sa'adu radiyallahu an Allah ya karfi ran sa'ad bin mu'awar wa huwa ibn sab'in wa thalathin sana yana da shekara 37 kawai a duniya kun ga bai dade ba fa salla alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi da kansa yayi masa sallah wa dufina bil baqi kuma aka bitne shi a makabartan baqi makabartan wato madina wanda take dab da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam وتحت رمال البقي ينام سيدنا wannan ya kawo maganan zube ne rubutun zube ya ce ƙarƙashin rairayi na makabartan baki ya ce ɗaya daga cikin shugabanninmu yake kwance ya kwanta dama shi ne sa'adu bin mawa wa tabqa siratuhu amma tarihinsa kuma gashi har yanzu Ya yafuhu abiruha wa shazaha ga turaren sai wazuwa yake yi kwarai da gaske sai wazuwa yake yi gashi yanzu kashe kunne muna ji zilla na barakan domin ya kasance wato fitila uli ulisaliki na tare duk wanda yake son ya bi hanyar Allah to gashi an haska masa kai ma ka yi gagarumin aiki irin aikin sa'adu bin mawa radiyallahu an. Ya anhu yace wida'an sayyidi shugaba shugabana ina maka bankwana وسلام عليك في العالمين والحمد لله رب abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh